الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل الأبرة من لساني يفقه قولي بايعك السلام عليكم ورحمة الله barka mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da tsara ne ko goma goma ga watan sha daya watan zulkaida a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da biyu bayan hijirar manzon Allah da ashirin da hudu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na biyu ga watan daya shekara ta dubu biyu da hudu miladiya darasin da ya gabata idan ba a manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta tara cikin wannan sura mai albarka suratul furqan yau kuma za mu tashi farkon aya ta talatin daidai a cikin wannan sura wannan kuma shine darasin mu na biyu a sura بأن درس نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الرسول manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai faɗa a ranar tashin kiyama yace ya rabbi ya ubangiji na inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura inna qaumi lallai wani sashi daga cikin mutane na waɗanda aka turo ni zuwa gare su ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura sun riki wannan alqur'ani abin kauracewa sun kaurace masa ba su yi imani da shi ba ba su karanta shi ba sa aiki da dokokin da ke cikin sa lafazin ar-rasul bil alif wal lam wato wanda suke al ahadiyya ne ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana zai fade ta ne a gobe kiyama amma sai aka kawo ta lafazi na fi'ili madi kamar ya riga ya faɗa domin tabbatuwar abin domin tafi kiyama abu ne wanda yake tabbas babu kokonto game da zuwansa inna sa'ata la'ataytu la riba fiha walakin asra an-nas la yu'minu wato tashin kiyama abin da wanda yake mai zuwa ko kokonto babu game da hakan amma da yawa daga cikin mutane ba sa imani game da ita wato manzon Allah zai kai kara a gaban ubangiji mutanen da suka kaurace cewa alqur'ani ne kin al-imam ibn al-qayyim yayi bayanin nau'o'in kaurace cewa alqur'ani cikin littafin sa al-fawaid yace cewa nau'i ta farko rashin imani da shi da karanta shi da sauraron sa wato mutum bai imani da shi ba sannan kuma baya karanta shi kuma baya sauraron sa duk wannan yana daga cikin kaulacewa alqur'ani nau'i na biyu rashin yin aiki da abin da alqur'ani ya kunsa ko da ko mutum yana karanta shi ya kuma yi imani da cewa sokakken littafi amma duk an inda alqur'ani yake yi baya yi abin da alqur'ani yake ka bari ko mutum baya bari nau'in kaulacewa alqur'ani shine adamu tahakumu ilayhi wa tahkimu rashin kai kara wajen alqur'ani yayin da kuka yi musu ko jayayya kai da wani ya kamata a mayar da alkur'ani ne alkali kan tantancewa yake da gaskiya tsakanin kai da shi yayin da husuma ta faru za a rarrabe tsakanin mutane kamata a kai kotunan da suke aiki da qala Allahu qala rasulullahi to idan al'umma ta waye gari ba ta kai kara wajen alkurani da alkur'ani ya rarrabe abin da ke tsakanin su ko na jayayya da ta shafi addini halatti haramci abu kaza shirka ne abu kaza tauhidi ne abu kaza bid'a ne abu kaza sunna ne idan mutane ba ta kai kara wajen alkurani wajen rarrabe wannan ko ba sa kai kara wajen alkur'ani dangane da hatsaniya da za ta faru a tsakanin su rigingimu da suka tafi jini ko suka tafi dukiya to al'umma ta kaura cewa alkur'ani sannan nau'in kaura cewa na hudu shine wato adamu ta dabburi ne inda tilawati mutum na karanta shi amma bakin kawai yake karantawa da lafazin burin su na kama wannan izini na kari yau na yi izini goma ko na yi izini biyar wace gari na yi sha biyar amma baya lura da ma'anonin alkur'ani lokacin da yake karanta shi ita ko ribar karanta alkur'ani ita ce lura da ma'anoninsa tadabburi ke kitabun anzalallahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati so ake mutane su rinka lura dan mutukan zaka sa lura inda zai ka ta sura so goma duk kana son ya lura sau na sha daya sai ka fahimci abin da karo goma din da baka fahimce shi alqur'ani yana da wannan mu'jiza domin abin mamakin ka baya rayuwa to yayin da mutum kawai zai kasance karanta alqur'ani ke rata ta ba tare da lura da ma'anoninsa ba shi ma ya fara cewa alqur'ani sannan nau'i na ta alkur'ani na biyar da ibn al-qayyim ya abbata shine adamu tadawi bihi fi adwa'il qulubi wa amradiha rashin neman alkur'ani ya zama shine mai magani dangane da cutukan da suka shafi zuciya Allah ya sanya alkur'ani ya zama maganin cutukan zuciya ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wato waraka na abin da ke cikin kirada zukata ke cuta ta girman kai cuta na mugun nufi da ganin kyashi Jiji da kai da ji da isa waɗannan duk cutuka ne da suke kawo mutum shi ka zai shiga aljanna ba maganin da ke magance su sai alqur'ani ne dai karanta shi da lura da ma'anoninsa sai ya rage wa mutum girman kai ko jiddi da kai ko rowa ko sauran cutuka da suka shafi zuciya to kaga waɗannan nau'ikan kawar cewa ne guda biyar sai dai wani ya fi wani girma wani ya fi wani muni amma dukkanin wato nau'ika ne na cewa wato kenan abinda ake nema mu musulmi yadda za mu da alakar mu da alqur'ani alaka ta imani da shi karatunsa ko sauraron mai karanta shi sai kenan alaka ta aiki da shi wajen aikata wajibi ne santar haramun da sa sannan alaka ta kai kaza zuwa gare shi idan mujayayya da wani ba abin zai raba mana musu sai alqur'ani mai girma da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka'idar fa in tanaza'tum fi shay'in farduhu ila Allah wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila wa ma ikhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah dhalikum Allah rabbi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib sannan kuma sai abin da ya shafi tadabbur lura da ma'anoninsa sannan kuma sai abin da ya shafi at-tadawibi wato rukun alqur'ani ya zama waraka ko maganin abin da ke cikin kiraza abin da ke cikin zukata idan mutum yi yin waɗannan gaba ɗaya wato kenan ya fara cewa alqur'ani yana cikin waɗanda manzo Allah zai kuka da su ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura ya ubangiji hakika mutane na sai rike wannan alqur'ani abin kawai akwai magana da al-imam ibn kathir yayi makamanci wannan sai dai kuma akwai inda ta tashi ta ban da wannan ko ƙarin bayani akan wannan ya alakanta tsakanin wannan aya da fadin Allah ta'ala a cikin suratul fussilat wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadha alquran walghaw fihi la'allakum taghlibun yayin da manzo Allah ke karanta alqur'ani dan mutane su fahimta sai kafirai su rinka ta walghaw fihi wato ku rinka yin lagawo ku rinka daga murya da wadansu zantuka da hira dan kar a sai su rika hayaniya dan su hana mutane ji kuna ganin hakan shine zai hana da'awar manzon Allah ta ci nasara karfe ya zan su za su yi galba kai shine wal ghawfi ila annakum taglibun ina ibnu kasir ke fakanu idza tuliya alaihim alquran aktharu al-laghta wal kalama fi ghairi yayin da ake karanta musu alqur'ani sai su ninka yawaita zantuka da surai marasa kan gaba hatta la yasma'una har ya kasance ba sa saurare shi fa hadha min hijrani wannan nau'i ne na kaula cewa alqur'ani wa tarkul imani bihi wa tarkul tasdiqihi min hijrani rashin imani da shi rashin gaskata alqur'ani da qur'ani ya bada labari ka hau kujerar naji ka sai kai baka yadda ba wannan ma nau'i ne na kaurace masa wa tarku tadabburihi wa tafahhumihi min hijrani rashin kula da ma'anoninka kokarin fahimtar me wata aya ta ce yayin da ka karanta ko ka saurara shi ma wannan nau'i ne na kaurace alqur'ani wa tarku al'amali bihi wa imtithalu awamirihi wa istinabu nawahihi haka rashin yin aiki da shi abinda qur'ani yace yi kaki abinda yace ka bari kuma baka bari ba min hijrani wal anhu ila ghairihi haka mutum ya rabu da alqur'ani ya karkata zuwa ga wani abin da ba alqur'ani ba min irin kamar wata waka ko waƙe diwani au kaulin ko wani zance au gina'in ko wata waka da za a yi da ashiru da alghina duk ɗaya ne sai dai galibi ashiru wato babu kiɗa a ciki amma alghina akwai kiɗa to idan mutum ya rabu da alqur'ani ya je kama wata waka waƙe da zai yi ta yi ba dare ba ko da wannan waƙe din a zahiri ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam amma sai ya gadar maka da ka kaura cewa alqur'ani ka ganta da wancan dare da rana to ka kaura cewa alqur'ani ne to balan sana kuma idan wake din ya zanto ya ban wani ne ba annabi sallallahu alaihi wasallam ko zuzuta da kururu ka wani mutum ne wanda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga abin ya fi muni kenan balan sana kuma idan ya kasance waka dan akwai kada kada ya kasance za a je kasin ka ko shagon ka in kai saurayi ne yadda za a samu kasin na kaɗa-kaɗa da wake wake ba a samun kasin na karatun alkur'ani na juma'a baka da kasir na Sheikh Khalil Muhammad Al-Kusari baka da kasir na Abdul Basir baka da na Surai baka da na Sudai baka da na kowa baka da na makaranti a gida ko a wajen Najeriya amma dukkan wani yan wasan kwaikwayo da suka yi waɗansu waƙoƙi na soyayya na rashin mutunci na fitsara duka da su ana yi kuna karasawa ta ne ko kuma waɗansu makaɗa na gida ko na waje idan an kamo farkon kasida kafin a je karshe ka karasa amma da an ce karanta alqur'ani baka iya to kana ɗaya daga cikin waɗanda manzon Allah zai kuka da su ranar tashin kiyama inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura shekul islam ibn taymiya yace abu biyu ba sa haduwa cikin zuciya guda kan sauraron alqur'ani da kan sauraron waka idan dai yazo zai kore daya amma su hadu ga kada san alqur'ani ga kada san waka ba zai yi ba wanda yayin ya dole kore kan waka Abdullahi dan Mas'ud kuma yake sauraron waka abin da ke gatar da munafiki a cikin zuciyarsa nau'i na nifaka da munafunci a cikin zuciyar bawa dan kai kamata kula ibnu kasir yace au kalamin ko wani zance mutum ya karanta alqur'ani ya takalta da wani zance karanta littattafai nobel nobel ko na turanci ko na hausa wannan shi kanta nau'i na karanta alqur'ani mutum ya ta karanta waɗansu littattafai jarida majalla yanzu akwai wanda baya da za a yi newspaper fata wuce shi ko ko wata majalla ba za ta wuce ba dukkan wata magazine wadda take magana akan wasanni a siyasa tattalin arziki ba ta wuce zai karanta shafi biyar shafi goma kafin ya yi barci wace dare za ta karanta sai ya karanta jarida ko mujalla mai shafi arba'in in alkur'ani ne shafi arba'in nawa kenan Allah kalli kafin zuwa daya to kullum sai ka karanta wancan da kudin ka ta saya amma alkur'ani yi kura a gidanka ya an ce mai koma da alkur'ani sai ka dauka ka bushe kurar kalita alamar ba ka taba shi kullum amma jarida tana nan fasar nobel ɗin ka fasas dan kullum kana taba shi har bangon ya goge to in dai mutum ya zaɓa wa kansa wannan ko shakka babu yana cikin waɗanda manzo Allah zai kuka da su ranar tashin kiyama aw tariqatin ma'qusatin min ghairihi ko mutum ya shagalta da wata tariqa wanda aka ciro ta daga inda ba alqur'ani mai girma ba duk wanda cikin barka na fara cewa alqur'ani yace fa nasal Allah al-karim al-mannan al-qadir ala man yata an suke mimma yusqitu yace muna roƙon Allah mai karamci mai baiwa mai iko akan komai ya samar da mu daga duk abin da zai jawo mana fushin sa wa yastamilna fi ma yurdihi Allah ya sa mu zanto muna aiki cikin abin da zai jawo mana yadda sa min hirsi kitabihi na kokarin haddace littafin sa wa fahimihi da fahimtar sa wal qiyam bi muqtadahu da kuma yin aiki da abin da alqur'ani ya nuna din ana al-layl wa tarafan nahari a lokutan dare da na rana alal wajhi alladhi yuhibbuhu wa yardahu bisa ga fuskar da Allah yake so wannan babbar addu'a ce kaga wannan aya kenan ba ta takaituwa akan kafirai dan kar wani ya dauka cewa kafiran da ba yi imani da alqur'ani bane kada manzo Allah zai kuka da su za ta shafe su kuma za ta shafi dukkan wanda ya kaurace daga cikin nau'ikan kauracewa da malamai suka yi bayani kuma kamar yadda na shi kai mana ubangiji yace wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan min al-mujrimin ai kama da anna laka aduwwan min mushriki qaumik kamar yadda kai wannan manzo muka sanya maka yan adawa cikin mushrikan mutanenka ja'alna li kulli nabiyyin kamar haka ne muka sanya wa kowane annabi samlaka kafin ka aduwwan min al-mujrimin yan adawa daga cikin kafirai ai almusrikin da haka fasbir kama sabaru sai kai hakuri irin yadda annabawan da suka yi hakuri wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira ubangijinka ya isa zanto hadiyan mai shiryatwa laka a gare ka wa nasiran kuma ya isa zanto mataimaki aka dai laka a gare ka din ala da'ika kan abokanan adawa malai ce wa fihi ma fihi min at-tasliyah lin nabiy sallallahu alaihi sallam. lalle a cikin wannan lafazi da muka karanta ya kunshi abin da ya tafi lallacin manzon Allah da kwantar masa da hankali domin idan cuta ta shafe su kai kadai ta fi damun ka amma in ta shafa wani ta shafa wani ta shafa wani take tana da sauki to shi sa Allah yake faɗa masa cewa annabawan da suka wuce bayan ma an yi adawa da su to dan haka shi ma za a yi adawa da su aya ta gaba Allah ta قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا أولئك شر مكانا وأضل سبيلا وقال الذين كفروا وأن لك كافرك تكفيك لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة دمت ba za a saukar masa da alqur'ani ba jumlatan wahida karo daya Ka tawrati wal injili waz zabur kamar yadda aka saukar da taura gaba dayanta a dunkule haka zabura haka linjila shi me yasa yazo da alqur'ani kashi kashi yau kaji aya biyar ta sauka wata rana goma wata rana sura daya wata rana rabin sura dan me wai wannan shine hujja suna ba su imani da shi ba da an saukar gaba ɗaya da sun yi imani a wannan hanzari ne wanda kawai sun faɗe shi dai kawai dan dai mutum ya nemo wa kansa dalili da zai halatta masa kafirci amma in ba haka wannan ai ba dalili bane ba lafazin laula wato laula ce ta hadidiyya wanda ake amfani da ita zabura su laula qira'at alquran ina ma a ce ka karanta alquran laula nuzila hadha alquran laula nuzila alla ta ma'ana dan me laula nuzila alaihi alquran jumlatan wahida dan me ba saukar masa alqurani ba a jumla ta gaba daya sai ubangiji ta'ala ya mayar musu da martani yace kazalika linusabbita bihi fu'adak mun saukar da shi kamar haka din alalade ai mutafarraqan a karkace kashi kashi nusabbita bihi fuadak dan mu tabbatar da zuciyarka nukawwi talbaka mu karkace zuciyarka yau su ce kaza kana cikin damuwar sun ce sai Allah ya saukar da wahayi ya lallace ka haka gobe su faɗa kana cikin wannan damuwar sai Allah ya saukar da wahayi ko ji maka wata tambaya suna tsammanin sun gure ka ba ka da ansa wata gari sai wahayi ya saukar ko su kullu wata kallalliya sai Allah ya saukar da wahayi ya sanar da kai kaga akwai kwantar da hankalinka amma inda an saukar da shi lokaci guda kuma ya isar lokaci guda kuma so kafirce to duk abin da zai biyo bayan kafirce waɗannan na wata bakar magana ba ya da abin da zai lallace shi sai dai kuma in ya koma ya karanta alqur'ani din da kansa to amma karka tashi din wato kamar lallashin sa ne wannan hikima ce cikin hikimomi sannan kuma karka tashi din na baiwa mammanan farko da suka yi imani da manzon Allah damar fahimtar hukuntar hukuntar cikin ruwan sauki dan wannan aya ta sauka to karanta su iya su yi aiki da ita su riƙe har sannan wata kuma ta sake sauka kamar da ummu na Aisha ta yi bayani cikin sahih Bukhari take cewa farkon abin da aka saukarwa manzo sallallahu alaihi wa sallam ayoyi daga cikin abin da ake kira al-muqassal al-muqassal cikin al-Qur'ani shine daga suratul hujurat zuwa min al-jannati wannan. ayoyi daga cikin al-muqassal fiha zikrul jannati wannan nar wadanda sun kunshi ambaton wuta da aljanna a ciki ba maganar yi sallah ya azumi yi zakka ya aure yi kaza yi kaza yi kaza galibi ayoyin maganar wuta da aljanna ne kawai tsoratarwa da firgitarwa sannan kuma da faɗaitarwa a gefe ɗaya tace inda ake lokaci guda aka ce da mutane kar ku yi zina kar ku jagiya kar ku yi tata kar ku yi kaza da sun ce ba za mu daina ba sai mun yi amma sai aka rinka bi a hankali a hankali a hankali wannan kamar da umma na Aisha ta yi bayani kenan wato wata ita ma ɗaya ce daga cikin hikimomi na saukar da alqur'ani kashi kashi hikimomin suna da yawa Allah ce kazalika linusabbita bihi bu'ada dan malallaci zuciyarka wa rattalnahu tartila sannan mun jeranta ta mutukar jeranta ai ataina bihi shay'an ba'da shay'in mun zo da shi kashi bayan kashi wani abu bayan wani abu Bitamin tamhilin a hankali a natse da sai bitamin bi tamahulin wa tu'udatin sannan a sannu li taysiri fahmihi wa hifzihi wato dan saboda ainihin sauƙaƙa fahimtarsa da kuma haddasa kamar yadda wato Abu Abdurrahman sallallahu yake cewa kenan mun koya alqur'ani daga wajen waɗanda suka ji daga bakin manzon Allah sallallahu wanda su sun kasance suna koyan alkur'ani aya goma aya goma ko makamancin haka idan sun karanta su daga wajen manzon Allah ba sa ƙara ɗorawa har sai sun fahimci mai aya goma take kuma sun yi aiki da ita sannan kuma sai a ƙara ɗora musu wata goma yace to mota da yayi a irin wannan tsarin muka yi karatu tsari na kowace aya goma ka santa ka san ma'anarta ka kiyaye ka haddace sannan ka yi aiki da ita kuma ka saki jin wata goma to sai yasa sai ilimin su yafi namu albarka kuma yafi namu faɗi yafi namu yalwa saboda galibi su komai su karanta sun yi gobarin aiki da daga cikin sahabbai a wadanda suka rinka tara kuɗi suna yin dako ba dan talauci ba a'a yi wannan sana'a yi wannan su hada da dako da menene dan su tara kuɗi ya zanto su ma ya kai da sabi sun taɓa fitar da zakka a tarihi kada zanto ayar zakka sai dai su yi imani da ita amma ba su yi aiki da ita ba ga sun yi aiki da ayar sallah sun yi aiki da ayar azumi sun yi aiki da ayar aikin haji tunda a wancan lokacin da suka maka za su ga akan rakumi ko doki ko alfadari ko jaki to yanzu ba su da kuɗin zakka sai su tara kuɗi har sai sun ya kai nisabi ko da wahala sai su fitar da alhamdulillah mu mun ta fitar da zakka ayar zakka ma ta shafe to ga wani yau ya samu ba tare da dako ba kuma ya yi kisar ba wasu kai za a ce ba ma wani muke kazalika lil sabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila mun jeranta shi matakar jerantawa shine at-tartil wadansu malamai suka ce ma'ana fa at-tafsil mun fassara al-qur'ani matakar fassalawa mun lallabe shi bayani dake dake billah billah wala ya'tunaka bima salim illa bi inaka bil haqq ba yadda za a yi zo maka da wani da wata hujja abinda ake nufi da masal kenan anan ba da za zo bi dalilin aw hujjatin aw burhanin da wata hujja ko dalili fi ibtali amrika wajen kokarin rushe ka illa ji naka bil haqqi fa sai sai mun zo maka da abin da yake gaskiya ne addafi wanda zai rushe wancan fatan da suka zo da shi ko hujjar da suke ganin sun kawo wa ahsana tafsira kuma abin da yake shine mafi kyawun tafsiri da bayani sama da wanda suka faɗa ma'ana abin da Allah yana lakana manzon Allah hujja me zai idan sun ce kaza ce musu kaza idan sun ce kaza ce musu kaza wannan a cikin alqur'ani kenan ko kuma idan sun yi maka ba'a da kaza sai Allah ya saukar da wahayi ya karewa manzo sallallahu alaihi wasallam suka ce ya ayyuhal ladzina nuzila alaihi dhikru innaka lamajnun ya kai wanda ke da'awar an saukar masa da ambato ko wahayi mahaukaci ne kai sai Allah ce ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wa inna laka la ajran ghayr mamnun wa innaka la ala khuluqin azim fa satubtu wa yubsiruna bi ayyikum al-maftun kai ba mahaukaci bane game da ni'mar ubangijinka kana da ladama mai yankewa kana kan dabi'u halaye nagari a tarihi ba taɓa samun mai irinsu ba za ka gani su ma za ka gani karshen wane ne wanda yake mahaukaci kai ko su bi ayyi kuma mutum wane ne cikin ku wanda aka fitine shi in kiyama ta kai za a wannan su ma za su ga wannan to kaga wannan sun zo da wani zance Allah ya mulmuta da martani suka ce sha'ir Allah ta ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghila in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin suka ce kahin bayan sun ce sha'ir Allah ta ma huwa bi qawli sha'ir qalilan ma tu'minun wala bi qawli kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilun min rabbil alamin duk abin da suka faɗa sai Allah ya mayar musu da masani shine illa ji ina bil haqqi wa ahsana tafsira ko idan sun ce kaza sai musu kaza ma'ana suna cewa a idan wa qalu a idan kunna idan mun rufatan a inna lamabaquna khalqan jadida yanzu idan muka mutu muka zama to mun rijige cikin kasa mun zama kaci fari sal za a sake tashi mutu saboda halitta karo na biyu sai Allah ce kul sai da su kunu hijaratan aw hadida ba ma kaci ba ku zama dutse ko ku zama karfe aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum ko ku zuki dai ku zama dukkan wata halitta wanda ita ce mafi girma a cikin ku wanda kuka sani ku zama ita in kun zama ita din hakan ba zai hana Allah ta tuko fa ta yaquluna man yu'iduna za su ah, to wai zai dawo da mu mun zama da kai Allah ce kulil ladzi fatarakum awwala marra kace wanda ya samar da ku da tun da farko <laughs> yanzu bayan kun mutu sai ka dawo da ku wa sayunjiduna ilayka rubuta ita za ga sun jijjiga kai tafida wato za a dawo da mu wa yaquluna sun sai matahu to yau ne dan na sai kun sai da su a asa an yakuna qariba saura kiris yazo yawma yad'ukum fatastajibuna bihamdi wa tazunnuna illa bistum illa bistum illa qalila lanan da ubangiji ta Allah zai kira shi kuma dole ku ansa idan an tashe ku sai ku rinka tsammanin zaman da kuke cikin kabari dan kankane ne ɗayan ku ce kwana goma ɗayan ku ce kwana ɗaya ɗayan ku ma ce sa'a kuma sa'a taqumu sa'atu yuqsimu al-mujrimuna yuqsimu al-mujrimuna bala bi su ghaira sa'a awa sai ma wani zai ce kaga duka wannan nau'i ne kai musu kaza sai sai kaza sai sai kaza ne wala ya ya'tunaka bi masalin illa jinaka bil haqqi wa ahsana tafsira alladhina yuhtaruna ala wujuhihim ne waɗanda za a tashe su akan fuskar ki sanan tashin kiyama da Allah ko a fil na wasan kwaikwayo wa ya taba ganin mutum yana tafiya da fuska ba taba gani ba amma tashin kiyama za a tashe su akan fuskar su yuhsaruna ala wujuhihim yusaquna su ila jahannama yuzuwa ga wutar jahannama Allah ce ulaika sharrun makanan wa adallu sabila waɗannan su ne mafiya sharrin matsayi kuma su ne mafiya bata ta fuskar tabarki ai asfa tariqan min ghairihim hanyar su ta fita kowace zama kuskure sama da wani su wa kufruhum shine abin da suke kai na kafirci lokacin da manzo Allah ya karanta wannan waɗansu daga cikin sahabbai sun tambaye shi a tafi mutane akan fuskar su ubangiji ta ce wanda ya tafe su suke tafiya akan kafa yana da ikon tafi manzo Allah kai ce wanda ya tafe wanda yake da ikon tafi su tafi akan kafa yana da ikon tayar da su akan fuskar su ranar tafi kenan afa man yamshi mukibban ala wajhihi ahada amman yamshi sawiyan ala siratil mustaqim haka za ta tafi su a kife ranar tashin kiyama to bayan tashin su a kife dan gashi kuma ba sa ji ba sa gani kuma ba sa iya magana ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما za su a tafi sa hali karamin makomarsa ita ce wutar jahannama kullama sabat duk lokacin da ta yi kamar ta sassauta ba ta sassauta ba kamar na ta sassauta zidnahum sa'ira sai mu ƙara mata ruri da kuna da radadi da zafi kaga wannan ba karamin kaskanci bane da zai shafi kafirai wadanda suka kafirta alqur'ani a ranar tashin kiyama yuhtaruna ala wujuhihim ila jahannam ulaika sarrun makana wa adallu sabila yushabuna fi an-nari ala wujuhihim dhuqu massa za a ja akan fasaken su akan wuta cikin wuta a ce ku dantane wato ainihin azabar wuta Allah ya tsare mu Allah kare sai Allah ya ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا بل جئت ولقد آتينا موسى الكتاب حقيقة من بيوى أن موسى عليه السلام للتافي إن للتافي التوراة والقرآن ليس بأول كتاب سماوي ليكون محل إنكاره القرآن باكين فالكل للتافي سوكي لغتم با بل لن تناولي في زي مسلسة وان دي مسلسة to yayi musun dukkan littattafai da suka wuce kafin shi kenan wa kadhalika ma muhammadun bi awwal da min Allah haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shine farkon manzo ba da Allah ya turo a bankaka qul ma kuntu bid'an min ar-rusul wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirun mubin idan eh, su ba ne faro cikin manzanni ba kafin annabi sallallahu alaihi annabawa sun shuɗe sun ummatan فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون an turo annabawa daban-daban zuwa ga al'ummomi daban-daban a baya a tare don haka mun baiwa annabi Musa littafi tun kafin ka yadda shi manzo ne kai manzo wa ja'alna ma'ahu akahu haruna wazira ko mun sanya masa dan uwansa haruna ya zanto shine wazir din sa wazir wato mataimaki kenan shine mu'in domin lafazin al-wazir daga al-muwazara ne al-muwazaratu a cikin hasan larabci al-mu'awana wal musa'ada dan kada an ce wazir wato ma'ana mataimaki kenan wanda alli waziran min ahli haruna akhi shine wanda annama hu akhafa haruna wazira fa kunna muka ce da su biyu din idhaba ila qawmin ladina kazzabu bi ayatina ku tafi ku je wurin mutanen da suka kare ta ayoyin mu sune al-kibtu wato kibtawa kenan ai fir'auna wa qawmuhu fir'auna da mutanansa ai sayukazibuna biha wato ku je zuwa wajen mutanen da za su ta ayoyin mu domin ba wai sun riga sun ta muke nan amma sai Allah ya kazzabu bi ayatina sun kare ta ayoyin mu fadamarnahum tadmira muka rufe su mutakar rufe ma'ana sai ba da bayani da fi'li madi alhalin ana nufin je ku ku je wajen mutanen da in kun je din za su kare ta kuma in sun kare ta kuma za mu rufe su za mu dambara an gane ku saboda mai ilmin Allah ta'ala annahu sayukazzibuna bi da Allah ya san cewa za su kare ta waɗannan ayoyi fa zahaba ilayhim bir risala fakazzabuhuma sai suka je da waɗannan wato ainihin sako sai kuma karshe aka tsare ta su Allah ya fatan marnahum tadmira sai muka rusa su matakar rusawa ai ahlaknahum ihlakan mun halaka su matakar halakarwa shine at-tadmir rusi abu da shi ala تعالى على هاتيتي القصة اكتفاء بما هو المقصود Allah ya takaita mana a bangarorin kissa guda biyu mabudinta da kuma karkanta mabudinta sun rosu karkanta halakawa. me ya gudana a tsakiya sai Allah bai ambace shi ba nan tunda ya ambace shi a wadan saurare kuma ambatan abin zai zo bit tafsir cikin sarki shara. saboda babban abin da ake so a nan gurin a isar kawai bayanin manzo ya zo an kare ta manzo kuma azaba ta jiki mutane dan ya zama gargadi ga dukkan wanda manzo ya zo masa kare kare ta manzo din dan karshe ma azaba ta jiki kuma duk wanda ya kare ta manzo azaba na nan in ajilan au ajila ko dai zo da gaggawa ko kuma ya kasance an yi masa jinkirin ta shine wato fadan banza hamsa da mira malaka huwa ilzamul hujjati bi bi'sati rusul wannan kamar lazantar wa mutane hujja ne ta hanyar turo manzanni wa ihtasu tadmir bi takzibihim da kuma cewa mutane sun tantance halakar da su in sun kayyata manzanni wa tadhkiru ummatu muhammadin bima sayaqaw alaihim illam yu'minu bihi kuma ayoyin kamar suna faɗakar da al'ummar manzo sallallahu alaihi wa wasallam cewa azaba na iya riskar ku matakar ba ku imani da shi ba yasa sai Allah ya takaita akan bangarorin kisar farkon ta mabudin ka sai kuma karshen ta kullu dhahaba ila alqawmi alladhina kadzabu bi ayatina sai kuma fadan barnahum tadbira muka rusa su matakar rusa sai Allah ta وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تكبيرا وقلت وقوم نوح قدر كلمة kaddara kalmar uzukur لا بار mutanen أن نبنوه عليه salam ambata wa mutanen ka wannan labari na mutanen annabi nuhu lamma kazzabu rusula yayin da suka kare ta manzanni bi takdibihim nuhan don kare ta annabi nuhu da suka yi don kare ta suka makare ta dukkan manzanni ne li quli labsihi fihim fa annabu rusul wato saboda tsawon zamanin da annabi nuhu ya cikin su sai zanto shi kadai kamar manzanni ne amma abinda malamai suke kawo wajen taujihin cewa sun kare ta manzanni kare ta manzo ɗaya kare ta duka ne domin imanin ka da manzo manzanni gaba daya ba zai amfane ka ba in ka kare ta na karshen su guda daya ko ka ware sai ko bakin na karshen ba ka kare ta to imanin ka da sauran ba zai maka amfani ba yasa duk al'ummomin da suka wuce baya waɗanda aka turo musu annabawa dai dai da Allah ya tashi ba da labari sai ke sun kare ta manzanni kaga bar qaumun lil mursalin كذبت عاد المرسلين كذبت ثمود المرسلين كذبت قوم لوط المرسلين كذب اصحاب الايكه المرسلين هذا su منزلين da aka tura musu قوم نوح منزل النبي نوح اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون قوم هود ثم آدم مثلا النبي سكين النبي هود إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون haka samu dawa salihu idza qala lahum aquhum salihun ala tattaqun haka mutana annabi lutu haka ashabul aika annabi shaibu ne kadai aka tura musu idza qala lahum shaibu ala tattaqun inni rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajra illa ala rabbil alamin wato kaita manzo daya kuma kaita dukkan su yasa Allah ce lamma kazzabur rusula yayin da suka karyata manzanni bai ce ba manzo daya tare da cewa aka turo musu da sai kare da din da ya faru a hu sai muka dulmiyar da su cikin ruwa malai jawabu lamma waja'alnahum lin-nasi ayat wato shi wannan garkana hu ne jawabi na lamma din dan ma kaza bar kula agarkana yayin da kai da manzanni sai muka duniya ba muka halakar da su ina ku fatahna abwaaba samaa'i mun munhamir wa fajjarna al-arda uyunan fal takalma mau ala amrin kad qadir ruwa ta sama ruwa ta kasa ruwa yana tsananin zuba daga sama mamakon ruwa daga kasa kuma yana bulbulowa bal takal ma'u ala amrin kad qudir na saman da na kasan suka hade kan wani al'amari da an riga an zartar da shi shine halakar da su mutane amma a wannan lokaci za ka dauki annabi Nuhu da wanda suka yi imani da shi wa amalnahu ala zati alwahin wa dusur muka dauke shi ala zati alwahin a bisa gama abun shirka ta kwaye daidai rokin wa dusur da kuma kusoci wato katako da katako ba sai aka buga da juna ba kai yi kwale-kwale shine wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusu tajri bi ayunina jirgin ruwan na gudana a cikin ruwan karkashin kulawar mu inji Allah sauran wadancan kuma aka halaka su za a liman kana kufur da haka jini shine ma'anar azara kanahum anan a jumlatai a dunkule azara kanahum sai muka dulmiya su wajen waja'alnahum lin-nasi aya muka sanya su zanto aya da sauran mutane ay ibra izna wa a'tadna lil-zalimin azaban alima mun yi wa azzalimai tanadin azaba mai radadi cewa ma yaqullu bihim fi dunya banda abin da zai sauka akan su na azaba a duniya akwai wata azabar a lahira tana jiran Allah sani. wa adam wa samuda wa ashabar ras a wata kira'a wa adam wa samudan wa ashabar ras ma'ana dai duk dai sannan ambata mutanen ka labarin adawa mutanen annabi hud da samudawa mutanen annabi salih malai yumna al-sarf ala ta'wilihi bil qabila idan mun fassara samud cewa wato kabila ce sai zanto mamnu'un min sarf wa adam wa samuda wa qura a sarf a wata kira'an za a karanta shi tanwini wa adam wa samudan as-sarf shine at-tanwin alama al ana nufin cewa mazauna wani gari wato idan kabila zan saboda illa da turki sananniya a wajen malaman sarf idan kuma an gane sai za su da da kira'a bi wa adam wa samudan wa ashabar ko adam wa samuda wa ashabar ras wato ambata mutanen ka labarin waɗannan al'ummomi guda biyu wa ashabar sannan ka tuna musu labarin ma'abuta arras arrasu rijiya kenan ita ce arrasu ismu bi'rin wato sunan wata rijiya ne an gane ku wa nabiyuhum kila shu'aib annabin su da aka turo musu su ashabul ras a wani kaulin an tace ne annabi shu'aib wa kila a wani kaulin an tace huwa hanzala ibnu safwan sunan annabin su hanzala ibnu safwan wa kila ghayr zalik a wani kaulin kuma an faɗo ne zancen da ba wannan ba kanu qu'udan qawlaha su sun kasance suna zaune a gefen rijiyar ne ban harar da sai ta rubuta da su wa bi manazilihim da gidajen su gaba ɗaya ta haɗe su ashabar ras haka Allah ya ambace su a cikin alqur'ani a nan gurin da kuma cikin suratul qaf wal qur'an al majid wane ne annabin su zance mafi inganci Allah bai bayanin ka ba sannan babu wani hadisi ingantacce daga manzon Allah da ya bayyana shi maganar cewa shine Hanzala ibnu Safwan magana ce wadda bata ginu akan riwaya ba daga daga manzon sallallahu alaihi wasallam da haka idan Allah ya ambata abin a sai mu kyale jami'i waɗansu malaman tafsiri sun yi kokarin su ce wato ainihin mutanen annabi shaibu ne amma mutanen annabi shaibu a cikin alqur'ani ana kiransu ahlul madyan ko kuma a ce musu ashabul aika amma ba ambata su da cewa ashabul rafi ba da haka dai kawai waɗansu al'ummomi ne waɗanda ba san su ba kuma ya zama sharɗi dole sai mun gano su tunda Allah cikin hikimarsa waɗansu annabawan ya faɗe su waɗansu bai faɗa ba haka kuma yake da manzo sallallahu alaihi wasallam minhum man qasasna alayka wa minhum man lam nakasus alai cikin su akwai wanda mun kissanta maka kissar sun labarin sa akwai kuma waɗanda mun kyale su mu kissanta maka su da haka da ashabar rasul wadansu mutane ne da aka yi tarihi labarin su fillah fillah bai zo ba cikin alqur'ani ko sunna ingantacciya wa qurunan baina zalika kaseera da karni karni baina zalika a tsakankanin waɗancan din kaseeran waɗanda suke masu yawa wato qurun jami'in alqarn alqarn wato sune dukkan jama'a waɗanda suka yi zamani zamani ya hada su wato kaga da wanda yake dan shekara 40 da dan shekara 50 da dan shekara 30 da dan shekara 20 zamani yana hada su duk da cewa wani ya girmo ni sai a ce karnin suwa ne idan wata shekara 100 sai zuwa karnin suwa ne to wannan dai shine karni galibi idan an ce karni kamar da ibnu kasir yayi bayani amma kai cewa zamunna ko bai bayna zalika da wadansu zamunna bayna zalika a tsakanin adawa da samudawa din ko a tsakanin samudawa da ashabul rasi kasiran an yi karni karni daban-daban an turo manzanni daban-daban kai dai ba a faɗi labarin su bane kowa ba ku san su kasiran masu yawa su ma sun kare ta kuma an halaka ta duk wannan izina ce kan cewa wato kare ta manzanni wato sakamakon da yake biyowa ba ba mai kyau bane ba Allah ce wa kullum darabna lahu al-amsal wa kullum kowace al'umma da suka wuce a baya darabna lahu al-amsal mun buga musu misali fi iqamati al-hujjati alaihim wajen kafa musu hujja aka falam nuhlikuhum illa ba'da al-inzar ba mu halakar da su ba sai bayan an riga an yi gargadi sun yi kunnan uwar su ya gobe su ji ba sannan sai azaba ta zo musu wa kullan tabbarna tasbira ko wadanne mun halaka su matukar halakarwa ay ahlakanahum ihlakan bi takdhibihim anbiya'ahum mun halaka su iyakatan halakarwa saboda yadda wato ainihin suka kare ta annabawan da aka turo musu sai Allah ce ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هدوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليدلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا ubangiji ce wannan kada atau ana magana akan mutanen makka da suka zamani da manzon sallallahu alaihi wasallam hakika sun bi sun shuɗe sun wuce alal qaryati allati umtirat sau. a bisa ga kufai na alƙaryar mutanen da aka yi musu ruwan azaba daga sama su kafaran maka sun ta wajen akan hanyar ta zuwa kasar sham ko akan hanyar ta zuwa waɗansu garuruka dan kasuwanci sun shuɗe ta garin mutanen annabi lutu su ne wato alal karya bisa ga garin da umtirar matarasau an yi musu ruwa na mummunan ruwa daga sama shine ruwan azaba su mutanen maka sun fito wuce? wato Allah ce matarasau wato a sauɗin malai ce mazdar sa'a mazdari na sa'a ya su'u sau'an ai bil hijarati wato waɗanda aka yi musu ruwa na duwatsu duwatsun kuma waɗanda suke wato ainihin na daga cikin wuta to ne kula kawai ruwa fa ahlaka Allahu ahlaha li bi'lihim al-fahishata sai ubangiji ta'ala ya halakar da wato ainihin wa mutanen wannan gari saboda aikin da suka aikata na alfasha shine namiji ya zakewa namiji dan uwansa wato luwadi kenan mummunan aiki wanda yake ya kai matuƙa gaya wajen muni aka yi musu nau'in azabar da ba a yi wa wani irin ta ba dama ya ce musu a atatuna alfahishata ma sabakakum biha min ahadin min al-alamin za ku rinka zakewa alfashar da wani mutum bai riga ku ba a duniya sai ku ne za ku sunanta ta mummunan sunna irin wannan domin al'adance ɗan namiji zai sha'awar ya mace haka aka gina jiran halittar amma ko a dabbance ba dan adam ba bai kamata namiji ya sha'awar namiji ba domin ɗan namiji zai kewa ɗan namiji wanda yake sunnanta wannan abokin adawar bil adama ne a bankasa domin in za a biye wa sunnarsa a yi ta yin ta dan adam zai kare a banka domin za a daina haihuwa tunda Allah bai taddara haihuwa ba sai ta namiji zai kewa mace sannan a samu haihuwa annaman namiji ya kewa namiji ba za a samu haihuwa ba to ballantana kuma mace ita ma ta zai kewa mace yarkota abin ya kai mutuka wajen muni shi yasa Allah ya musu azaba mai tsanani fa ja'alna alaiha safilaha wa mutarna alaiha hijaratan min sijil aka tuttuɓa garin sai da aka saba da shi sannan aka cikin shi a haka sama ta koma ƙasa ƙasa ta koma sama sannan aka musu ruwan duwatsu na wuta to kaga wannan ba karamar musiba ba ce ba sa manzon Allah ya faɗa cikin hadisi ingantacce wanda duk kuka same shi yana yin aiki irin na mutanen annabi lut taqtul fa'ila wal maf'ula bi da wanda yake yi da wanda ake yi wa dan ku kace su gaba ba bincike ko sun taba yin aure ko samari ne ba taba yin aure ba kace su kawai za a yi ba maganin bulala kasa ne kawai dan dabban abin ya kai kasa da matsayin dabba dan adam ya samu kansa a wannan yanayin in ba kawatawa irin take dan ba bai kamata dan adam ya yi wannan tunanin ba Allah tsare mu shine wala kada aka musu ruwan azaba daga sama Allah ya da su da wannan garin bane ba ni safari ne ne tabbatar wa sun gani bal kanu la yaduna nusura bari su mutane ne wanda ba sa jin tsoron a tayar da su gobe kiyama ai ba san ba sa jin tsoron tayarwa fala yu'minun da haka ba su yi imani da tayarwa din ba wa idza ra'auka in sun ganka kai wannan annabi in ka illa hudwa ba sa da karka a kowane matsayi sai matsayin izgili ai mahzuwan bihi izgili kawai suke maka da wargi da wasa da kakaci yaquluna suna cewa a hadha allazi ba'a sallahu rasula wai kun ga wannan ne Allah ya turo a matsayin manzo wannan shine masu sai da awahu cikin da'awarsa muhtaqirin lahu an risala wato suna wulakantar da manzo sallallahu alaihi wasallam dan su samu damar rufe risalar ta su imani da ita har sai su rinka cewa da juna in ka da la yudilluna wallahi saura kirza ya halakar da mu Allah ya taimake mu mun gane wai ka ji ko saura kirza da ya halakar da sai malaka inda nan mukaffafatun wato asalinta innahu ne wasu muhammad azo wato kamar inna sai mai shadda kuma tana akwai ismu inna din innahu kada la yudilluna yadda al'amari yake saura kirda ya halakar da mu an alihatuna ya samu bar allolin mu laula an safarna alaiha ba dan mun jure ba mun yi hakuri yayi ta fada dai mun jure mun yi shiru to kaji kawai kafirai har hakuri suke da shi kan bubbatan kaga ba babu aula kai mu dai kai hakuri kai riko da gaskiya din ba dan mun yi hakuri ba la sarafana anha da ya kautar da mu ga barin waɗannan alloli din wa an ibadatiha da ya sa mun dana bauta musu bi farz ijtihadihi wa du'a ila tauhid saboda yadda yake da nasi da kira zuwa ga ayro ay tauhidi akai da Allah shi kadai wa kasarti ma yuridu bima yasduku ila dhihni annahu hujjatun mu'jizat kuma ga irin abin da yake yawan kawowa wanda yake rigar shi da hankalin dan adam cewa hujja ce ko mu'jiza ce laula an na alaiha wa sabbatna alaiha ba dan mun yi mun tabbata akan haka ba wastamtakna bi ibadatiha mun yalqo da gwabta wa kuma kan wa in tarat wa in tarat quluna bi quwwati uddatihi duk da cewa han kullum mu wato ainihin sun so da karfin hujjarsa amma duk da haka dai muka ture ba da mun yi wannan ba da ya halakar da mu qala ta'ala sai Allah ya ce wa sawfa ya'lamuna da sannan za su gane su sani hina raunar al'azaba ranan da za su ga azaba kiri da muzu ayanan a fili fil akhir a ranar tafi kiyama za su gane cewa man adallu sabila wane ne mafi fatan tafarki waye ya kaucewa tafarkin gaskiya ai asfa tariqan ahum amul mu'minun so ne akan bata ko mu'mini ne akan bata za su gane haka ranar tafi kiyama kenan Allah ta asmi bihim wa absir yawma yatuna na lakin zalimuna al-yawma fi dhalalin mubin za ka yi mamakin jin su da a ranar tafi kiyama za su zanto masu jin gaskiya masu ganin gaskiya su ce gaskiya ne amma ranar yau mai yato da na kenan amma a nan gidan tashin kiyama kuma a nan gidan duniya kuma sun kafirce sun bijire ke Allah ta أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام أنا جعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا قبلت أرأيت من اتخذ إلهه هواه أرأيت بأننا بار من اتخذ إلهه هواه wanda ya riki son zuciyarsa shine abin bautarsa wato kamar itta kaza yana yin ta'addi ne zuwa ga mafa'uli guda biyu na farko da na biyu to amma sai aka yi at-taqdim wa ta'khir kamar hawahu shine mafa'ul al-awwal din ilahahu kuma shine al-mafa'ul al-thani wajen fassara sai ka ce ba ni labarin wanda ya riki san zuciyarsa shine abin bautarsa domin idan ka bi jerin larabcin sai dai ka ce man ittakhadha ilahu hawa wanda ya riki allansa san zuciyarsa to amma zai fi ya rike san zuciyarsa shine mai Allah ta shine ibnu kasir ke cewa duk lokacin da ya da abu ya burge shi sai ya kokari ya mayar da shi addini dan ya ci gaba da yi bisa ga sakin sa ai addini ne addini shine wannan a cikin mutane akwai masu wannan in dai sun ga abu ya kayatar da su za su yi kokarin koya su samar maka mafita cikin addini kaga masu son kiɗa da kiɗa ya burge su suke kokarin samawa kiɗa fili cikin addini ko da ko babu shi cikin addinin mutum ya kawo ko riwaya ibiya ko mawdu'iya ko ya kawo asalin riwaya sahihiya amma la yuradu bihi al-umum shi kuma sai dauke ta akan umum kuma a cikin uh, hukunce hukunce akwai am akwai khas saboda haka idan shari'a ta zo ta kebance yin abu a wani wuri baya nufin ka halatta shi a ko ina da ko ina sai dai ka halatta shi a daidai wannan wurin a daidai wannan lokacin da zaran ka faɗaɗa shi to sai zanto kuma ka shiga cikin wani abin da yake shari'a da take kai yanzu misali duk salloli din nan ana musu kiran sallah kuma kowace sunna ta nuna kiran sallah ɗaya ake mata in banda asubahi ita ce ake wa biyu da ka zo ka mai da azhar kai mata biyu la'asar kai mata biyu magariba kai mata uku ita isha ma kai mata biyu magariba ma biyu yanzu anan wurin kiran sallah duk da cewa ya kunshi kalmomi ya kunshi sai darwa Allah da cewa shi za a bautawa ya kunshi sai darwa manzon sallallahu alaihi wasallam cewa shi kadai ne manzon Allah wanda zai zo da addini a wannan karshen zamani in mutum ya zo ya sa wannan duk da kyawawan kalmomin da kiran sallah ya kunsa zai hana a sai ya yi bid'a kyawun kalmomi ba shi ke hana a sa a ce ba bid'a bane ba in kana so kar a ce bid'a to kai a zamanin da aka in kai kira sallah lokacin sa ka kai amma sai kai guda biyu magariba kira sallah biyu isha yi haka ka yi bid'a amma asubahin ka kai mutu biyu ba kai mutu da ba kai laifi ba ina ba ta an fahimta to wadannan suna ba bai wani kawai sai dauki abin sai a abu kaza ya halatta sai sai halattan kiran sallah ai ya halatta ne a lokacin sallah sannan ɗaya ake ba ka cewa tun da kiran sallah yana da kyau kullum ma mutum ya ta kiran sallah ko ko wata rana ibada ce kawai karfe tara na rana da mutum yana kiran sallah sai menene ce kalmomin ba na ibada bane tauhidi ne ashhadu an la ya ja ladin sosai ilaha illallah yayi nafi wani isbat wannan muhammadu rasulullah wannan ba zai hana ce kai gida ba dan dun mai hankali da zai ce a a sai wuri kaza ne ake sai wuri kaza ne ake to haka yan bid'a suke sai su dauki abu wanda asalin sa ya halaka ba ma sai su faɗi da halaka ta ta dane inda bai ma kai ba da hadisi suka zo cikin bukhari suka nuna asalin kida ana yin shi ne a ranar idi ko kuma idan an daura aure za a kai amarya kuma wanda suke yin kida mata kadai banda maza to sai yan bid'a suka faɗi yin kida koyaushe kuma yin kiɗa maza da mata namiji ya kiɗa masa mata ko ma a ta kuɗi ko kuma su matan kawai ba sa yi sai dai su saurara su waka namiji yana kaɗa musu a ta kuɗi duk kuma za a ɗauki wancan hadisin na bukari a kai shi ne hujja a fara to wannan ne abin da ke cutar da ilimi ka fara ka tsokakken abu ko ka tsoke faɗaɗɗen abu duk abin da shari'a ta tsoke shi take sai wuri kaza sai lokaci kaza to yin daidai shi ne kai ta a lokaci da wurin da shari'a ta ajiye duk abin da shari'a ta ba shi abu ɗaya ba ta ce kaza ba to kuskure ne ka kayyade shi kuma da kaza da kaza da kaza da kaza to wannan kuma ba wai kan zuciya bane sai mutum ya duba cikin ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya duba tarihi gaba daya zai ce eh an yi kira lokacin annabi annabi ya tabbatar amma tambaye shi da wani lokaci da wani lokaci in dai zai ga hadisai inda ta tuba da babban hadisai na ƙarya to zai tabbatar maka da cewa wuri biyu ne ranar idi da kuma wajen aure kuma shi ma mata ne kadai to kai yau da kake a ranar da ba wurin idi ba kuma wurin da ba wurin aure ba kuma maza ne ma suke ta kuma ina ka samu naka kaga ko da su waɗancan mata da suka ba cikin masallaci suka yi ba Allah ke Allah ke Allah Allah nuna mana gaskiya ba mu ikon kanta nuna mana ƙarya ba mu ikon kauce mata ara'aita man ittakaza ilahahu hawa Abdullahi da Abba zai ce wannan suna gaskatuwa akan mutane da yawa daga cikin su larabawa na jahiliya wanda yau mutum zai ga wani farin dutse sai ya kawata shi sai mai da shi na Allah sana bauta masa idan aka kwana biyu sai kana da mai ganin farin dutse sai zai sassako Allah nashi kuma da bakin dutse wata rana kuma sai ya sassako shi da jajin dutse wata rana ya na katako wata rana ya kwaba da bilo da zuma ya hada sai ya mutum mutumin gunkin da zai banta ba kuma idan ya jinwa ya cinye kayan sa idan ita kaza ilaha ko hawa aba anta takunu alaihi wakila shin kai zaka zama wakili a kansa ma'ana hafizan tahfazuhu an ittiba'i hawahu kai ka isa ka tsaya a kanka ka hana shi jin son zuciyarsa baka isa ka hana mutane kan san zuciyarsu ba ma'ana fa zakir inna ma anta bazakir lasta alaihim bi saita ma'ana baka da ikon tantsara mutane kan dole sai sun fi gaskiya kai sai dai ka ikon laysa alaika hudahu walakin Allah yahdi man yasha wato baka da ikon shiryar da mutane ma alaika illa albalagh ba abin da ke kanka sai isarwa duk mai wa'azi abin da zai shine ya isar ya ce abu kaza ba amma ba da ikon karfi da yadi ya tusa mutane su a cikin zuciyarsu wannan yana hannun ubangiji don da kasar kansa ne ganin damar sa ne subhanahu wa ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil mutadin baka in kire da wanda kake so Allah ne kike da wanda yake so don ba garin ka bane ba iya wazi bane in ba haka ba annabi nuhu ba ya iya wazi ba kuma ya yi shekara dubu babu hamsin ɗari da hamsin amma a cikin gidansa ba an kafirce masa ɗansa na cikinsa bai imani da shi ba ga manzon sallallahu alaihi wa sallam mafi basira masu basira mafi tunanin masu tunani amma kuma gashi Abu Talib haka ya mutu akan kafirci manzon Allah babu iya sallallahu alaihi wa sallam to irin waɗannan wato tusa shari'a a cikin zukatan mutane a ne a hannun ubangiji subhanahu wataala shine Allah ce afa anta takunu alaihim wakila kai zaka zama wakili akan su zaka hana su bin son su? wannan aya ta yi kama da fadin Allah ta'ala afa man zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasara wato wanda aka kawata wa munin aikin sa shi sai rika ganin kyakkyawa ne mummuna ne fa amma sai rika ganin kyakkyawa ne wannan yana daga cikin illar da sai dan kewa bil adama mummunan aiki amma sai dan gyara maka shi ya mai da shi kyakkyawa Allah tsare to ana gane kyawun aiki ta hanyar ayoyin alqur'ani da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam kamar da ana gane munin aiki ta hanyar ayoyin alqur'ani da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da Allah ya rarrabe komai wa kazalika nufassilu ayati wa litastabina sabilul mujrimin da bi ayoyi domin tafarkin ta ya fito fili a gane shi irin yadda za a gane tafarki kuma na wato ainihin mutanen kirki fa zalika nasarrafu al-ayati wa yaqulu darasta wa yubayyinahu liqaumin ya'lamun kowanne Allah ya dauki niyyar ya dauki nauyin bayyana shi hanya tafarki na gari da kuma hanya wadda take mummuna yadda za ka gane shi ne hujja ta alqur'ani ba wai an dade ana yin abu ba ba kuma cewa taron wato masu yi shine ke mai da bai zama gaskiya taron masu yi baya mai da bai zama gaskiya in dai yoyo dai kawai kai ma ka zo ka biya yi yo an taho tululu ba tare da hujja ba kai ma baka wa kanka abin da ya dace ba a'a ka rinka saurari ana karatu kana bi kana rike hujjojin abin da aka faɗa in ka ji talibin ilimi ne kana da dan kuɗin ka an faɗi sunan wani littafi ka je ka saya ko ba ba ka rike ka je ka ba a library kaga hankali ko ba ka ba. to wannan shine abin da zai taimaka maka amma sai ga mutum da hankalinsa da basiransa da tunaninsa da karatunsa yana da makamashi na harshen larabci da idan an bayar da maraje an faɗi rafaransa zai iya koma zuwa gare sai je duba amma sai mutum kawai ya ruba kawai ya zauna yana jiran wani ya faɗa masa ƙarya wani ya faɗa masa mafarki ya mai da shi addini Allah ya tsare am sabu anna aktharahum yasma'una aw yaqilun shin ko kana tsammanin da yawan su suna jinka ji na fahimta aw yaqilun ko suna hankaltar ma ta kudurin abin da kake faɗa musu Allah ya ce da manzon Allah haka inhum illa kal an'am su fa ba komai suka fice kamar dabbobi sune al an'am dabbobi irin na gida kenan sune al an'am dan tumaki da shanu da awaki da raguma sune al-an'am wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa nafi'un minha ta'kulun an gane ko cikin sunan an'am an ambace su nau'i guda takwas samaniya ta azwaj min wa min haka Allah ya ambace su min al-ibd ithnayn wa min al-bakar ithnayn cikin tumaki da awaki mace da namiji haka cikin shanu da raƙuma mace da namiji ko wanda in ka hada kaga wato ainihin takwas din kenan sune al-an'am to me yasa aka bugawa kafirai misalin cewa ilmun illa kal an'am malamai sukan ce saboda su dabbobi na gida wato suna da nau'i na rashin hankali da gidadanci akan dabbobi na daji mai yawa saboda ba abin da ke razana su da yawa a gida din shi yasa ba su da dabara amma dabbobin daji tunda suna da kalubale in ma makwalata ta su shiga dajin ba to wata wadda ta fito ta karfi za ta yi kokarin ta mayar da ɗayar talati abincinta to shi sa kowace take da wayo dan ba yanda za a yi dabbobin daji ka kamo su ka ajiye su ka yanka ɗaya sauran suna kallo ko dai su tayar maka ko su fita waje amma dabbobin gida sai ka ajiye kuma ki garke guda kana ta yankawa suna kallon ka ki da ba da su gudu ba kaga ko su san su mai tarin yawa ina ilhum illa kan ana sannan da karfi Allah ya kwace musu dabaran ta a samu tsumi da aka aka masa ko da yaro sai kana dan sai dan inda da dama inda da aka lana a sarrafa haka sa idan aka sa masa afirka aka sanya wanda igiya aka mai sai a sarrafa shi da ake so to amma wai zai kama zaki ya sa masa da ko ya kama damuka ya sa masa akala ya ce zai dafa jiki gidan rasu ai zai kama maki to sai da ake kwatanta su kafirai da dabbobin gida al'an'am kenan inhum illa kal an'am wato suna da sunsanci da rashin hankali tamfar dabbobin gida bal hum adallu gina. bari ma sun fi dabbobi na gida kasa da rashin tunani da rashin basira shine astau tariqan minha li'annaha tanqadu liman yata'ahaduha saboda dabbobin gida idan ka saba da su sai ka ja su da kake so wa hum la yuti'una mawlahum al-mun'im alaihim amma su ko kafirai sun ki su bi wanda yake neman sabo zuwa gare su ta hanyar nemomi da yake saukar musu shine Allah ya saukar da ruwan sama ya fitar musu da tsirrai ya kawo musu dare da rana da nemomi amma sun ki da su wala ya'rifuna ihsanahu min isa'ati shaytan ba ta gane ihsanin da Allah ke masa ba ta gane da wannan ihsanin da Allah da kuma munana wanda shaytan ke musu الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا shaytan umarni yake da alfata umarni yake da ayyuka marasa kyau amma Allah madaukakin sarki kuma yana umarni da adalci ne inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum amma ba الثواب الذي هو أعظم المناكب باسا نيم اللادة wanda shine mafi girman amfani wala yatakun al-iqab alladhi huwa ashaddu al-madar ba sa jin tsoron uquba wanda yake mafi cuta mafi tsananin cuta wal an'am la ta'taqidu batilan wala ta'taqidu sharra abinda za aka kai su kafirai sun ma su dabbobi lalacewa saboda su dabbobi ba su da mummunar akida a zuciyarsu ba sa kudurce shirka amma kafirai ku sun kudurce shirka wala ta ta'taqidu sharra ba sa kokarin aikata sharri bi salati haula'i sabanin su kafirai fa inna jahalatahum tuaddi ila ta al-fitan saboda jahilcin su kullun so suke tayar da fitina a duniya kan duniya ta zauna lafiya wa saddin nas an al kuma ya zasu san hana mutane ban gaskiya wa hiya ghayru mutamakkinatun min talab al-kamali su dabbobi ba su da ikon nemo wa kansu kamala fala tafsila minha wala dhamma alaiha dan haka dan ba samu kamala ba ba a zargin su a ce saboda me ko ba a ganin kasa wasu wa hum mukaffirun amma su ko kafirai lalle rabage ne sun kisa nemi gaskiya wa kuna mustahiquna a'zamal iqabi ala amalihi sun tantance mafi girman hukuma akan aikin su ma'ana malai yana fadin dan me aka ce bal hum adallu sabila su kafirai su kuma dabbobi lalace ma'ana dabbobi ba su da mummunar aqida ta shirka da munafunci da mugun nufi kafirai suna da mummunar aqida ta shirka da kafirci da mugun nufi dabbobi ba sa sadda an sabilillah hana wani jin tafarkin Allah kafirai ko suna hana ne suna hana wani jin tafarkin Allah dukiya suke tarawa su kashe su hana abi Allah su yaƙi mutane da kar Allah sannan ga ta'addanci ga kuma wasu ainihin barna da fasadi a bankasa in banda fasadi a bankasa a rinka yin makamai mugga da za a kashe dimbin mutane a lokaci guda kaga wannan duk fasadi ne a bankasa Allah kuma yake wala tufsidu fil ardi ba'da islamiha kar ku yi barna a bankasa bayan an riga an inganta ita kasa din to su ko suna yin barna a bankasa din to kana ce dabbobi sun fi su sannan ta wata fuska su dabbobi an halitta su don wani abu su ma waɗannan kafirai an halitta su don wani abu dabbobi suna yi sun yadda sun amince a yi abin da aka halitte su dan shi an halitte su dan mu tana su dan mu amfana da nonon su mu tsamun su dan mu amfana da kirgin su ko fatan su dan su zame mana abin noma abin daukan kaya haka dabbobin nan suke kuma babu wata rana da za a ce ba a yanka dabba ba in dai gari ya kai mutane kaza to za ka ana yanka dabba a mayanka gashi kuma ba ta karewa to amma su kafare an halitta su dan bauta ko ba sa bauta kaga dabba tana yin abinda dan shi aka halitta ta wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi' wa minha ta'kulun wa lakum fiha jamalun hina turiduna wa hina tasrahun wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shatta al-anfus inna rabbakum la ghafurur rahim ita mu'min halitta su a tattare su akwai dif'un abinda ke dumama jiki shine gashin su idan an sarrafa an yi bargo ko riga sanyi ko safa ko hula kaga ya zama duk cikin dini ko kuma madara din madarar shanu tana ɗaya daga cikin abin da ke mu jiki in za ga fulani suna kore dabbobi ga ruwan damana ana malka malka ga lokacin sanyi amma kafin ka gabu ta nuna mara kai da cikin cikin gari kana mura saboda madarar shanu tana taimakawa wajen a samu tawazun balansin tsakanin sanyi da zafin jikin dan adam wanda idan zafi yayi yawa sama da sanyi dan adam zai samu tangarda in sanyi yayi yawa sama da zafi za a samu tangarda to ita wannan madarasa ne sai ta yi malaizin din jikin dan adam din da kowane yanayi duk sanyi sai ga hancin sa lafiya kalau baya sa rock sai da kaje kana sallan rock a riga ke ba za ka samu mai tsaya ba saboda madarasa ne ta riga ta wurata wannan sai ka zo cikin gari inda ba a kan madarasa nan dukun din kenan dumi lakum fiha dukun wa manafi da dangin amfani wa minha kulun daga cikin su kuke ci wa tahmilu asqalakum ila baladin lam takunu balighi kafin nan gurin wa minha ta'kulu lakum fiha jamalun in turihuna wa hina tafrahun kuna ado da su lokacin zuwa kiwo da lokacin dawowa daga kiwo hina turihuna hina lokacin dawowa hina tafrahuna hina lokacin tafiya to me ake fara yi tsakanin tafiya da dawowa to amma sai Allah ya kawo dawowa sannan ya ambaci tafiya saboda shi makiyayi ya fi yin ado da sa lokacin da ya dawo daga kiwo ba lokacin da zai fita da ita ba galibi in za a fita da ita da safe dabbobin suna jin yunwa ba su karin kumallon safe ba saboda haka akwai ado a baba mai yawa ba amma idan an dawo da yamma sun yi kiwo sun koshi an bude su wajen shan ruwa sun sha sun koshi sun tafi gida to in kana fulani har waka take saboda murna yasa sai Allah ya fara kawo dawowa kafin shine shine turihuna wa hina tasrafun wa tahmilu asqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi sittil anfus su dauki kayan ku nauyi wanda ko ba za ku iya kaiwa ba sai da kyar da dubun goshi amma sai dabba ɗaya ta kai musu kai ki kato ku dora kan rakumi ya kai kaya dame guda ashirin talatin ku dora kai shanu shanu guda biyu su da su kai musu in kai za ka ɗauko da dame ɗaiɗai sawuno za ka yi a hanya inna rabbakum la rahufur rahim lalle ubangijin ku mai rahama ne mai dankai to kaga waɗannan ababai da aka halitta dabbobi danki suna yi amma farai an halitta su dan bauta amma ka rakatul jinna wal insa illa liya'budun ba ta bauta kaga kenan dabbobi sun fi su ila inhum illa kal an'ami bal hum

wannan mummune za su ga Allah rana tashin kiyama kamar yadda manzo Allah kuma ya jaddada haka cikin hadisi to amma a nan gidan duniya ba zai ba dan haka malamai suke ce ila rabbika ma'ana ila fi'il rabbika qudrat rabbika ko asari ni'mat rabbika baka ganin tasirin rahmar ubangijinka kaifa madda zilla duba ka yadda ya miƙar da inuwa mana malamai suka ce miƙar da inuwa shine bayan ketowar alfajar kafin rana ta fito ga haske a gari amma kuma inuwa ta game ko ina a duniya tun da rana ba ta fito ba madda dhilli kenan Allah ya miƙar da inuwa walau sha'a da ubangiji ya ga dama la ja'alahu sakinan da sai ya mayar da wato ainihin wannan inuwa din ta zanto dindindin ai muqiman la yazunu bi tuluqi shams kan to ko rana ta hudo inuwa tana da Allah ya ga dama sai haka nan thumma ja'alna shamsa alaihi dalila sannan idan Allah sai muka sanya rana ta zanto dalili bisa ga inuwa ba dan rana tana zuwa ba da ba za ka gane zaƙin inuwa ba dan wa bi riddiha tabayyazu al-ashya'u kana gane abu ne in ka san kishiyarsa duk wanda ya san duhu to zai gane kimar fitila duk wanda ya san zuma to zai gane kuma wato ainihin rashin kimar abin da bai kai zuma din ba inda wajen zaki ne duk wanda ya san madaci zai san kimar zuma ko ta mati amma wanda bai san madaci ba bai san mur ba kada ba zai gane kima ta zuma ko kuma wato abin da yake mai kama da zuma wajen zaki ba ma'ana sun da Allah shamsa alaihi dalila mun sanya rana ta zanto dalili bisa ga mai inuwa bisa ga kimar inuwa ko darajar inuwa ina fata an fahimta sai Allah ta thumma qabadnahu ilaina qabdan yasira thumma qabadnahu ilaina sannan sai mu kame shi zuwa gare mu ita in watan sai mu kame shi zuwa gare mu qabdan yasira kamewa cikin sauki bi dhulubi shamsi ta hanyar rana ta zo kaga in wata kauke fadlul zulmatun tazulu wa tantasifu bi dhulubi nurin wa zuhurihi alaiha wato wato inuwa kamar duhu ne da ke gushewa ya kau da zaran haske ya fito kuma ya bayyana kan inuwa din وكذلك القرآن نور يزول الكفر يزول الكفر به وينور مكانه الإيمان haka kuma alqur'ani shi ma haske ne wanda kafirci shine duhu din da zaran alqur'ani ya tabbata sai ga duhu na kafirci ya riga kuma wato ainihin ya kauce wa dalilu tsani ga wani dalilin na gaba Allah ke وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباسا وجعل النهار نشورا هو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا وبيجي شيني وندي يسيا مكو دري يزنتو ستر ستر أي ساترا كاللباس ينا ستر سيكو إلي يد تفافي كي ستر سيكو والنوم سباتا كما يسيا يبرتي يزنتو هوتو أبريكو أي راحة للأبدان هوتو دنجل دنجل دنجل بقطع الأعمال كيدا أيوكا تزاكا Lallai akwai ni'ima a cikin wannan domin gangan jiki da kuzari na dan adam akwai iyakacin geji na awannin da zai iya aiki in ya wuce wannan to shikenan kuma ko ya ci gaba da aikin shirye zai haka kwakwalwa tana da gejin ta na tunani idan ta fara wahala kuma kace zaka nemi shawara ga kwakwalwar mutumin da ya riga ya wahala to ko zai baka shawara ta shirye zai baka to sai Allah ya kawo barci don saboda nishadin jiki ya sake koma yadda yake a daidai lokacin dan adam ke barci to a daidai lokacin kuma waɗansu jijiyoyi da waɗansu na'urori na ciki su kuma suke aikin su da tsaftace hanyoyin dare da kowace rijiya a gyara ta kuma a mayar da ita yadda take kafin ka sake tashi ka ci gaba da lantsa ta ko amfani da ita ka dona ni'ima ce shi kansa barci wa ja'ala an-nahara nusura ubangiji ya sanya yini ya zanto nusura wurin fitowa ko lokacin fitowa ay mansuran fihi libtigha'i rizqi wa ghairi yanayi ko yini wato wani zamani da mutane ke fitowa don neman arzikin su ma'aikata su tafi in kasuwa su tafi in makaranta su tafi wa huwa allazi arsala riyaha kuma Allah shine wanda ya aiko da iska lafazin arriya dangi ne na arrihu arrihu iska ɗaya arriya ya zanto iska da iska da kuma iska jami'in sai ake masa mai ina jin tsoron in kai iskoki da ya zama aljanu kenan ko iskokai haka dai aljanu din kenan da haka dai ubangiji ke tulo da iska dangi ne iska wanda ya san jami'in iska zai faɗa isa isa wake cewa wa huwa alladhi arsala riyaha Allah shine ya turo da ai mubashiratu bi nuzul al na mana bishara da cewa ruwan sama na kace bi dhamm al-muwahhadati mai ruwa kuma dan ona shur kenan ka rasul wa a bi min nun a wata qira'a nusran bi min nun wa shin nusuran bayna da rahmati ko nasran bayna da rahmati dukkan sikrawoyi ne idan mun dauki da busra wato jam'i na bashir iska tana bishara da cewa ruwan sama na tafi zaka zan lokacin idan an yi ruwa a gabatin inda kake sai iska ta dauko maka kanshin ruwan kai inda kake ruwan bai riga ya zo ba ko in hadari din ya taso iska ta kaga wannan bishara kenan amma idan an ce nusuran bayna da rahmati ko nasran bayna da rahmati dan rarraba yana Allah na turo da iska nasran dan ta rarraba girgije ta karkasa shi wannan ya tafi can wanda ya tafi can inda Allah ya kaddara saukarsa bai da idan rahmati kafin rahmat tasa wato ainihin kirga su ya tabbata cikin hadisi cewa babu wata shekara da take fin wata shekara ruwan sama asalin ruwan sama daidai wa daidai ne a tsawon shekaru sai dai kasan ne yake ta babban kaga wata shekara an baku so mai yawa wata shekara an baku so kaɗan an yi ruwan amma a wani wuri inda Allah ya ga dama kila a daji aka da ka yi wa namun daji in ko mutanen gari kun butulce ta ba kai wa namun daji a idan su ma ne an yi shi da yawa a can gurin gagari kuma babu ko ko taras wato dan iska take ke kasafin ruwan sama dan a sama da kudurin ubangiji subhanahu wa ta'ala wa anzalna minas sama'i ma'an tahura mun saukar daga sama ma'an ruwa tahuran wanda yake mai tsarki mai tsarkakewa ai mutahhiran wato mai tsarkakewa yutahiru ghayrahu min al-adnas zai tsarkake cewa sa wato ainihin daga datti az-zahira na zahiri wal batina da kuma datti na batini min al-hadithain al-asghar wal akbar ruwa na tsarkakewa daga karamin kari da kuma babban kari wato ruwan sama ruwa ne wanda yake mai tsarki da ruwan sama ya sauka zaka dauka kayar wala da shi ko wanka da shi tunda Allah ya tahur wanda shi lafazin tahur din ana wazin fa'ur shine ma yutatahharu bihi kamar ka ce waduwa ana nufin ma yutawaddau bihi to haka tahur ma yutatahharu bihi amma idan ka ce at-tuhuru kaga shi tsarki din kansa ba abin yin tsarki ba idan ka ce alwudu to ita alwalar kanta ba abin yin alwala ba amma da ka ce alwudu bi fitan da wawu ya zama abin yin alwala dan haka at-tahuru abin yin tsarki kenan wa anzalna minas sama'i ma'an tahura linuhyi bihi baldatan mayta mun saukar da shi domin mu rayar da gari matacce bi tafsiri kenan wato da maitan ya umtin ya zanto ba ta da shadda mai dauri kenan fihi al-muzakkar yasawi fihi al-muzakkar wal mu'annas idan ka ce mai da na mace da ta da ta mace da namiji da ɗaya ne kace mai wato rajulun mai da kuma imra'atun mai shi yasa da aka ce baldatan sai aka ce maitan a madadin maitatan ina fata an fahimta zakkarahu li itibarin makan an ce maitan wato ainihin dan lura da wurin da ruwan zai sauka kenan fasaharatu الظاهر تسبب طهارة الباطن وتطهارة الظاهر تسبب طهارة الباطن tsarki na zahiri yana gadar da tsarki na batini wato tsarkin zuci kenan mun saukar da wannan ruwa domin ya wato ainihin rayar da gari matacce wa nusqiyahu mimma khalaqana ko mu shayar da shi cikin halittar mu mu tayar an'aman wato dabbobi na gida ibilan wa bakaran wa ganama rakuma da shanu da tumaki da awaki wa na ka kasira da kuma mutane masu yawa duk za mu shayar da su da ruwan sama jamu insan wato anasiya jam'i na insan wa asluhu anasiyin fa ubdaytu nunu ya'an malai sai asalin sa anasilu sai aka yi ibdalin nunun din sai ta zama ya sai zan to anasiyu aka yi idgamin ya al ya wa idgamin fi al ya aw damu insan ko kuma jami'in na ins al anasi dai mutane ruwan saman da muke saukarwa muna tayar da mutane da kuma dabbobi da shi inda Allah madaukakin sarki sai Allah ta ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وبالله تعالى صرفناه hakika mun sarrafa shi bainahum a tsakankanin su liyazakaru don su ɗauki izina sarrafnahu a nan lamiri na kuma zuwa ga yana koma zuwa ga ruwa dan shine abin da ya gabata a baya mun sarrafa ruwa a tsakankanin mutane yanzu zakar don ta dauki izina wani garin ayi ruwa wani garin ba ayi ba wani yayi da yawa wani kuma ba ayi da yawa idan ka dauki mota daga nan lokacin damuna zaka tafi zariya kilomita 150 ko da 60 akan hanya sai ka kawo ta nan ana ruwa kawo ta ba ayi kawo ta nan ruwa tan ba ayi ina liyan zakaru dan mutane su dauka abin ba wai daga wajen wani ke daga wajen ubangiji ne an kaddarawa ruwa inda zai sauka fa ba akthar nas amma da yawa daga cikin mutane sai suka ki illa kufura suka cije dole sai dai kafirci za su waɗansu malaman tafsiri suka ce sarrafa sarrafnahu a nan wurin ba wai da ruwan sama ake ba alqur'ani ake magana sarrafa sarrafnahu bainahum bil zakar mun sarrafa alqur'ani a tsakankanin su wani lokacin a ambaci abin da ke lazana suwa wani lokacin a ambaci abin da yake kudaitarwa labarin mutane ko na aljanna wani lokaci a kawo kafar mutanen da suka wuce a baya wani lokacin umarni wani lokacin hani wani lokacin buga misali wani lokacin rantsuwa alqur'ani ya kunshi ababai daban-daban tasrif din kenan kazalika farrifu al ayat wal yaqulu darasta wal nubayyinahu liqaumin ya'lamun muna sarrafa ayoyi unzur kayfa nusarrifu al ayati yadda muke sarrafa ayoyi wato kaga shine buga misalai ɗin da kuma salon magana daban-daban da zance daban-daban suka ce yana nufin duk da ambaton su bai gabata ba to amma saboda yana nan a cikin kwakwalwa cewa Allah ya yi bayanin hakan a waɗansu ayoyin sai a haɗa su anan ko da ba lamirin ko da babu shi anan a sai shi ake nufi koma ai lamani akila mirin wa sarrafnahu ya koma baya ko baya ta kusa ko baya ta nesa dauke shi kamar yadda sarrafnahu menene nazzala ai wa sarrafna bainahum fa an-nas illa sai wanda ke tunda dai kai so kake lamiri ya koma zuwa ga wani abin da ya wuce a baya sai dai ya zama a nesa ya iya zama a da daruwa ya zanto mazkur zai abadu mazkur zai mazkur Allah fa amana lahu lut fa amana lahu lut wa qala inni ila rabbi ai annabi ibrahim sai aka ce annabi lut yayi imani da shi amana lahu lut annabi lut yi imani da annabi ibrahim wa qala sai yace to cikin qala din nan fi'li madi ne fa'iluhu damirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa to shi huwa din yaudu ila man yaudu ila ibrahim ko yaudu ila lut wa qala sai yace inni muhajirun ila rabbi lalle zan yi hijira zuwa ga ubangiji na innahu huwal azizul hakim to waye ya faɗa haka annabi ibrahim ko annabi lut annabi ibrahim to kaga da aka ce kala kaga annabi ibrahim kenan tare cewa lutun shine a kusa fa amana lahu lutun wa qala bana ka ce lutun ne kuma yace haka ba hmm, dai shine akar mazkur in kaje ka ambata annabi ibrahim shine wa qala inni zahibun ila rabbi an gane ko inni muhajirin ila rabbi inni zahirun ila rabbi a cikin suratul safat ma'ana kaga kenan lamiri zai iya koma zuwa ga akar mazkur ko abu abad mazkur wa laqad sarrafnahu bainahum liyadhakkaru fa aba akthar an-nas illa kufura amma da yawa daga cikin mutane fa aba sai suka yi imani din da alqur'ani illa kufuran suka cije suka kangare akan cewa dole akan kafircin su za su tsira Allah ce walau shi ina da ba'athna fi kulli qaryatin nadira inda mun ga dama inda mun so la ba'athna fi kulli qaryatin da mun aiko a cikin kowace alƙarya nadiran mai gargadi kowane gari sai a ware masa manzon sa amma ba hakan ba ta haka sai muka hada garuruka da dama annabi da duniyar gaba da aka turo manzo sallallahu alaihi wa sallam ba wai kasawa bace ba a'a ubangiji ta Allah hikimar sa haka ta zartar yayin haka din shine wala zuna la ba'athna fi kulli qaryatin nadira ayyuhu ahliha wato dan ya tsoratar da mutanen garin walakin ba asnaka ila ahlil qura kulliha liya'zuma ajruk sai dai mun turo ka zuwa ga mutanen dukkan alqaryu domin ladan ka yi girma da yawa wali takuna ayatan ukra lin nas kuma dan kai ma ka zama aya ce ga mutane haythu tuharibu jami'an nas kai da zaka kalubalanci ka yaki dukkanin mutane kai kadai an tawhada kai kadai li irshadihim dan shiryar da su wala ta taraddadu fi ma tuwajihu min azaba ko ba ka wani taraddudi ko kan gaba kan baya wajen fuskantar dukkan abin cutarwa da za su yi maka to kaga wannan aya ce da ke nuna kai din manzo ne in ba haka ba ya ce dai a lokacin sai kalubalanci mushrikai ya kalubalanci yahudu ya kalubalanci nasara ya kalubalanci laraba ya kalubalanci ruwa ya ka shi kadai kuma ya ci nasara akan su ina ibn al-qayyim yake cewa inda babu wata hujja a duniya da take nuna manzon Allah manzo ne sai guda ɗaya tak ita ce nasara da ita akan abokan adawa ita kadai ta isa ta zama hujja cewa shi manzo ne don ba ne na mutum ɗaya ya kalubalanci duniya ya gagare ta har ya nasara a kansa sai in ya zanto manzo ne da Allah ke kafa amma duk karfinka kaga ka kalubalanci duniya ta wannan ya zuwa wannan lokaci ne wani lokaci kuma sai an zo an bi karfinka kuma kai ma an gama ne shi ne wala ina da la ba'athna fi kulli na zira fala tudil kafirina kar kai biyayya ga kafirai wajahiduhum bihi jihadan kabira in jihadi da su kafirai din jihadi wanda yake mai girma jahidun bihi ka yaƙe su bihi da fi alqur'ani lafazin bihi yana kuma zuwa ga alqur'ani ai jahidun bil qur'an kai musu jahada da al'ƙur'ani alqur'ani jihadan kabira jihadi wanda ya yake mikirwa wato isar musu da al'ƙur'ani faɗa musu koyarwar da alqur'ani ta kunsa hujjoji da bayanai wannan shi ma nau'i na jihadi nau'in at-tabliq isar da al'ƙur'ani. wanda shi ne matakin farko kafin a dauki jihadi na takobi ko jihadi na makami sai an isar da haka wajibin al'umma ne ta isar da al'ƙur'ani. a waje a fili a kafofin watsa labarai a rubuce a talabijin da rediyo isar da alkur'ani kullum ala kadar ta kafi manzo Allah ya ce ballighu anni walau aya ko isar mun koda aya ɗaya daga gare ni ko isarwa da wanda take ina ganin yadda lokaci ya sai mu dakata nan abinda muka faɗa zama daidai Allah ya samu lada wanda muka tsura kuma Allah ya samu assalamu alaikum wa min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaqdaha kullu fi kitabin mubin bin da wannan aya take cewa babu wata halitta a ban kasa domin lafazin dabba anan yana nufin halitta dan adam da wanda ba dan adam ba dabba mai kafa hudu da wanda take ba haka ba don lafazin dabba a asalin larabci yana nufin duk abin da ke tafiya a bankasa dan Allah ce wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma fa minhum man yamshi ala batni wa minhum man yamshi ala rijlayn wa minhum man yamshi ala arba yakhluqu Allahu ma yasha inna Allah ala kulli shay'in qadir to kaga wannan yana dabbobi akwai masu kafa biyu akwai masu kafa hudu akwai masu sama da haka akwai masu kasa da haka dan haka dai babu wata dabba a bankasa illa an Allah rizquha fa sai arzikin ta a wurin Allah yake ya da sunan shi zai arsa ta manzo Allah yake faɗa cikin hadisi cewa inna ruhal qudus nafasa fi ruhi annahu lan tamuta nafsun hatta tastaqbila rizqaha wa ajlaha fattaqullaha wa ajmilu fi talab aw kama qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake mala'ika jibril ya isar min da wahayin cewa babu wata rai da za ta mutu sai ta cika arzikinta kuma sai ta cika ajalinta abinda Allah ya kaddara zaka samu a duniya sai ka same shi abinda Allah ya kaddara zaka ci ka sha ko ka sa na tufafi sai ka same shi kafin ka mutu sannan kuma kwanaki da Allah ya kira da yawa mutum sai sun cika kuma mutum ne mutu sawa lo fi sal ku ji tsoron Allah kuma ku ta hanyar nema din kamar to hanyar da take Allah ya ce wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha sannan Allah ya san mustaqar na rai da ya san kuma mustawda'aha idan an ce al-mustaqar wurin tabbatuwa matabbaci idan an ce al-mustauda wurin ajiya shi sa sai malamai suke sabani wajen fassara me ake nufi da wurin wato matabbacin halitta da kuma wurin ajiyarta wadan suka ce al-mustaqar inda halitta za ta rayu a duniya Allah ya san kowanne rai ina zai rayu ina za ta girma ina za ta makaranta ina za ta aiki da ina da ina za ta kai fatauci al-mustauda inda idan ka mutu za a binne ka Allah ya riga ya san inda kowanne rai za ta mutu kuma ina da za a binne ka wadanda suka fassara al-mustaqar da cewa shine zaman mutum cikin mahaifa al-mustawda zaman sa na duniya wadanda kuma suka ce al-mustaqar wato zaman mutum da cikin mahaifa al-mustawda kuma zaman sa cikin kabari wadanda suka ce al-mustaqar zaman duniya al-mustawda abinda mutum zai kasance a lahira sai wuta ko aljanna duka waɗannan kalmomi da malamai suka yi sabani ba wanda Allah ya jahilta a Allah ya san matabbatar mutum a cikin mahaifa ya san kuma kai kawo kansa a gidan duniya ina zai je sannan Allah ya san rayuwar mutum a nan da kuma matabbatar su lahira kamar da kuma Allah ya san kowace rai na za ta mutu kuma na za a binne ta wannan abin da aya ta nawa gamewar ilimin Allah game da komai da haka sai ce kullum fi kitabin mubin dukkan hakan yana rubuce a cikin littafin wanda yake mubayyani wato lahu mahfuz a takaice wannan shine ma'anar aya wannan kuma yake cewa wasu suna yatsawa a gari cewa wai sun ji a cikin tafsirinka na azumin da ya wuce kana cewa wanda ya ce la ilaha illallah ba zai sami lada ba shin haka ne to kuma yaya za a yi gashi ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa kada harrama Allah ala nari man qala la ilaha illallah a ba haka bane ba yadda suka faɗa din ba haka bane kamar yadda na faɗa a zuwa cikin karatu yana daga cikin abin da ke cutar da bayani ko cutar da ilimi tsoge abinda an fada da shi ko fada da abinda an tsoke shi ban zamanin wanda ya faɗa haka zai iya kawo fasa tun da na faɗi wannan magana cewa wanda yake la ilaha illallah ba zai samu lada ba don wannan magana sai ka faɗi ta ala wajhil umum wal itlaq ila abin da yanzu ce wanda yake la ilaha illallah cikin jama'a a matsayin zikiri kuna yi tare ku fara tare ku kare tare ko ta kaba wannan bid'a ne bai da asali cikin addini mutane su zo su yi jere sun zagaye kyalle ko ba su zagaye ba a cikin masallaci ko a wajen masallaci a bakin titi ko a cikin gida suna la ilaha illallah la ilaha illallah ka fara tare da kare kai wannan bid'a ne amma ka faɗa kai kadai shine sunna kuma shine addinin musulunci ko manzon Allah bai takaita kawai akan la ilaha illallah ba ya faɗi la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir kuma yace wannan shine mafi tsadar abin da ya faɗa shi da annabawa da suke kafin la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir sannan kuma ya gama wannan ɗin da tasbihi da wani abu kamar subhanallah walhamdulillah wa la walhamdulillah wa illallah wallahu akbar kaga anan ai akwai la illallah amma ba ita kadai ba dan haka dai shi zikiri yana ɗaya daga cikin mafi girman ibadoji wanda take da matukar muhimmanci wanda alkur'ani ya ambaci ayita ko manzon Allah ya faɗi matukar ladan da ke cikin zikiri har ma yake cewa sahabbai ba zan ba ku labarin abinda alherin sa fi na duniyar ku gaba ɗaya ba ya fi ku je ku haɗu da abokanan adawa ko ku fille kawunan su fulle naku duk ya fi wannan lada suka ce menene shi manzo Allah ta zikirullahi shine zikirin Allah madaukakin sarki dan haka zikiri ibada ce mai falala amma mutum zai dace da falalarsa ne idan ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ke sauraron karatu na ya shaji ina faɗin cewa mutane game da zikiri sun kasu kashi uku akwai masu yin zikiri na bid'a za su yi amfani da kalmomi ko lafazi wanda bai tabbatar da bakin manzon Allah ba ko kuma kalmomin da lafazin sun tabbata daga bakin manzon Allah amma suna yin su a yanayi da sifa da manzon Allah bai koyar da ita ba kaga wannan masu zikiri na bid'a ke. akwai kuma ahlul jafa masu jafa'i wanda su kwata kwata ba sa zikirin ubangiji to ba karaman hasara bace ba bawa ya zanto baya ambatan Allah ba ka zikirin safe ko na yamma ko na dare ko na rana ko na kwanciyar barci ko na tashi daga barci wannan hasara ce gagaruma sai mutane na uku masu yin zikiri bisa ga sunna bisa ga koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan sune suka dace da ladan zikiri wanda za su yi zikiri irin yadda manzon Allah ya koyar za su yi amfani da lafazan da ya koyar kuma a bisa ga siffar da ya koyar yake yi to kaga anan gurin sabanin mu da yan bid'a ba wai sabani ne akan cewa su san ce ai zikiri mu mun ce kar ai ba mu da su dun mun yadda ai zikiri inda sabani yake mu mun ce ai yadda annabi ya koyar su kuma sun ce a'a ba sai an tuntuba annabi ba ka ambaci Allah ta kowane hali kai an bata ma har a kai maka mahaukaci to kaga shine bambancin amma duka mu da sunni kira cewa ai zikirin Allah sai dai mu mun ce ai zikirin sunna su sun ce kuma ai kowane iri da sunna da nabi da addu'a har gida hada to kaga wannan shine wato abinda in mutum zai adalci zance ya kamata ya yi bayani a kansa amma da ka ce yi zikirin sunna kai dan bid'a shi ya ga rushe naka na bid'a sai ce ba sa son zikiri idan ka ce yi salati wanda manzo Allah ya kawar shi ya ga rushe naki salati wanda manzo Allah ya kawar sai ce ba ka son salatin annabi kaga bai ka adalci ba don kai abin da kace yi salatin da annabi ya koyar اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد kai ka ce ayi salati wanda annabi ya koyar da bakin sa sallallahu alaihi wasallam shi kuma sai ce ayi wani salatin daban ko a ce ayi salatul fati ko a ce ayi salatul nariya ko a ce ayi um, um, ga tana gurin salatin kullun jina wanda dukkan su ba su da asali cikin sunnar annabi salatin kullun jina salatin nariya salatul wajibi ce duk wannan ba su da asali salatul ibrahimiyya shine wanda yake da asali cikin addini shi annabi ya koyar da bakin sa ne to kaga inda ake samun bambanci kenan tsakanin ahli sunna da kuma waɗanda ba ahli sunna ba sannan idan an zo wajen abiyya ga annabi su a aqidun su akwai waɗanda suka fifita waliyi akan annabi suna ganin waliyi ya fi annabi daraja har suna kafa hujja da kisa annabi Musa da Khadir kamar yadda na karanta wannan ba ma ahli sunna su a aqidar su annabi ya fi wali ina fata mun fahimta wannan ita ce ahli sunna amma sunan gida akwai ɗaya daga cikin su ma da ke cewa maqamun nabiyyin fil barzakhi huwaikar rasuli wa dunal wali wato matsayin annabawa a barzahu huwaikar rasuli suna sama kaɗan da manzanni wato manzanni da kasa annabawa na sama da su kaɗan wa dunal wali amma kuma su annabawa ba su kai matsayin wali ba kaga a jerin waye a sama wali sannan annabi sannan manzo to shine sai ahlus sunna suke wannan kuskure ne to idan ahlus sunna suka ce wannan kuskure ne sai a ce to kaga makiya wali sannan ahlus sunna kullum abin da muke cewa shine in za ka yi zikiri in za ka yi salati in za ka yi ibada in za ka yi nafila in za ka yi wurdi ka yi wurdi irin da annabi annabi yana da wurdi sawa'un wurdin sallah ko wurdin azumi ko wurdin zikiri ko wurdin karatun alqur'ani dama shi alwurdu ba wani lalle abin da ake da ta zuha ba a wata ibada da kana zantarwa kanka sawa'un sallah ce ko azumi ne wanda ne zai azumin litinin da alhamis kaga yana da wurdi na azumi kenan wanda ya zanci kullum zai karanta alqur'ani izu biyu yana da wuri na karatun alqur'ani alwurdi don abin da ke nufi kenan a larabci amma galibin mutum dauka wuridi din wato wata addu'a da ake da da baki kuma hannu na jan tasbaha wannan shine wuridi a abin da wurdi yake nufi zan sama kai wata ibada to idan mutum zai wurdi sai wurdi irin na annabi to shine abin da ahlus sunna suke cewa su kuma yan bid'a suna ganin a'a kai wurdi na shehiwa ne na waliwa ne mu kuma muka ta a kyale da wannan shehu da aina annabi sai ce to kaga wannan baya son wali kenan wannan ita ce hujjar ba ma son wali dan mun ce annabawa sun fi wali su kuma suna ganin wali sun fi annabawa dan ɗaya daga cikin suna cewa qudna baharan waqafat al-anbiya bi sahili mun ta mun keta wani tekun da annabawa ma a gaba suka tsaya haka yake cewa kuma ɗaya daga cikin suna cewa annabawa sun fi wali dan su wali a wali yake sun fi annabawa dan su waliyai suna da ilimi na batini suna da ilimi na hakika su kuma annabawa ulama'ur rusul ne malaman shari'a ne malaman zahiri ne ba su san batini ba waliyai ne suka san batini da haka wanda ya san batini ya fi falala sama da wanda ya san zahiri su annabawa ya amaluna da zawahir su kuma waliyai ya amaluna bil bawatin to kaga wannan ba dukkan likitan ba to amma dan su yi kokarin kautar da wannan fahimta ba sai sai ba ka san waliyai sai ka ce da suka ce mai suka ba su san waje me suka faɗa wanda yana ba su san waje shi ai sun zage shi to suka zage shi wani irin zage suka yi a zage irin na karanci ko na kwatanci ko na katsulanci ya faɗi irin zage da aka ba zai yi ba